أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan آه، uwa منا ما سمعت أفرنشكي أو a سافية ترانا أصبر ranar asabar صفر hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1432 wanda ya daidai da takwas ga watan January 2011 a wannan safiya insha Allah muna masu farin cikin gabatar muku da babban malaminmu wanda ya kwana biyu a wannan gari shine Sheikh Muhammad Amin Ibrahim Daurawa daga Kano da fatan abin da malam zai gaya mana a wannan masallaci Allah ya sa ya amfani mu duniya da lahira ah, ba tare na cika ku da surutu ko na bata lokaci ba zan gabatar da abun magana zuwa ga malam kasantuwan cewa lokaci ya riga ya ja malam ya shiga cikin wannan muhadara da zai gabatar mana a wannan masallaci a wannan safiya mai suna alfasha da illolinta har gafas malam sunan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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka hamidu majid yan uwa al'umman musulmi wanda muka haɗu a wannan masallaci ne sunansa sabon masallaci na 'yan masara ga kuma masaran nan ta kewaye masallaci mun gabatar da cikon wa'azuzzuka na addinin musulunci da aka shirya a cikin wannan wata yau kamar yadda kuka gani muna cikin rana ce ta asabar da safiya wanda ya zo uku ga watan al-muharram uh, a safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1432 wanda kun ji kuma takwas ga watan nawa shi kuma wannan na arna shi ba ma wata bane ba fa takwas ga janairu 2011 a gregorian calendar kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa maudu'in da aka zaɓa za a yi magana a nan shine alfasha da illolinta Allah ta'ala ya ta jan kunnen mu a cikin alkur'ani game da illa da hatsari da ke cikin aikata alfasha a cikin al'umma da masifofi da bala'u'uka da ke faɗawa al'umman da take aikata alfasha. da kuma karkasuwar alfasha ɗin ta fili da ta ɓoye akwai alfashar da take yiwa a fili ko jama'a suke yin ta a fili akwai kuma alfashar da ake yin ta illar da alfasha take shi ne ruguje al'umma domin alfasha ta kan shafi aƙidar mutane ta kan shafi addinin mutane ta kan shafi mu'amalan mutane da akhlaq su al'umma halaye ne masu kyau da zara al'umma ta rasa halaye masu kyau to ta rugurguje al'umma wasu ɗabi'u ne nagartattu da zara al'umma ta rasa waɗannan ɗabi'u nagartattu to ta ruguje al'umma aƙida ce mai kyau da zara an rasa aƙida mai kyau an samu gurɓatacciyar aƙida a cikin al'umma da shi al'umma ta ruguje al'umma ibada ce da hujja da zarar al'umma ta kasa yin ibada akan hujjoji da dalili da wannan al'umma ba ta da makoma mai kyau ƙarfin al'umma da izzata da buwayarta da isarta da takamarta da fankamarta da jiji da kanta a duniya shine ta riƙe wasu abubuwan da za ta shahara da su masu kyau a ce wannan al'umma ce mai amana al'umma ce mai gaskiya al'umma ce mai mutunci al'umma ce mai tausayi al'umma ce da ta san ma manya ta ji take jin tausayin yara al'umma ce da ta dogara da kanta ta ɓangaren tattalin arziki ta ɓangaren ibada ta ɓangaren ilimi ta ɓangaren halayya masu kyau al'umma ce da aka mata shaida ɗaiɗaikunta ba fitsararru ba ne ba lalatattu ba ne ba tozartattu ba ne ba ƙasƙantattu ba ne al'umma ce da suke ƙoƙarin su kamo sauran al'umman da suka gabace su wa inna mal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu wa mar umamul akhlaqu wani waƙi yake cewa ai ita al'umma halinta ne halinta da ɗabi'arta masu kyau shine al'umma wa in humu zahaban akhlaquhum zahabu idan suka bari halayyarsu da ɗabi'o'insu masu kyau suka tarwatse wannan al'umma ta gama yawo idan aka ɗaurewa masu aikata alfasha da muggan zinubai da sabo a cikin al'umma suka samu daurin gindi ana girmama fasikai ana girmama fajirai da miyagun mutane har jama'a suka taso suna sha'awar saban Allah gidajen saban Allah sun yawa masu aikata saban Allah sun yawa kuma a gamu da su a girmama su a tsuguna a gaishe su a ɗaga musu hannu a ce ranku ya daɗe sai kaga alfashar kowa yana kokarin kamar ba ma a samun girma sai idan ana keta dokar Allah sai mutane su bai da musulunci abin takawa su je su aikata abin da suka ga dama to sai ka ga fasadi idan ya bayyana yana cutar da al'umma ne ga baki daya amma idan ya buya iya masu aikata ne suke cutuwa domin su kadai suke ba wanda ya shina sai iya su bala'i zai ta afkawa amma da zarar ana fasadi a cikin jama'a an daina wa'azi an daina karantarwa an daina gargadi an daina jan kunne an daina wasiya an daina karantarwa kowa ya ja sa ya shiru to idan bala'i ya zo duka sa ya shafe ta shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta masu gyara da masu barna kamar wata al'umma ce ta shiga jirgin ruwa sai jirgin ruwan yana da hawa biyu akwai sama akwai ƙasa sai mutanen suka kasu kashi biyu kashi na farko suka hau sama kashi na biyu suka hau ƙasa jirgi ya ci gaba da tafiya sai da aka je tsakiyar ruwa sai waɗanda suke cikin jirgin ruwan sai suka ce su fa sun gaji da in za su buƙaci ruwa sai sun aikawa na sama su zura guga a cikin ruwan su ɗebo su zuro musu ciki da aka suka yi tunani da mu da muke ƙasa a cikin jirgin ruwa da su da suke sama a cikin jirgin ruwa wa ya kusa da ruwan sai suka ga su na ƙasan sun fi kusa da ruwa amma yaya kuma sai cin gaya wa na sama tunda su ne a buɗe su ɗebo musu ruwa sai wani ya ba da shawara a sa kulfi da guduma a huda a huda jirgin sai a dinga shan ruwa ta nan sai su na saman suka ji na ƙasa suna mitin za su huda jirgin ruwan to ɗayan biyu ne zai faru dole sai an yi ɗayan biyu in ma su kyale su wa in ma su hana su to kowanne da fa'idarsa in sun hana su akwai fa'idarsa in sun kyale su akwai illarsa in sun bar su sun huda jirgin ruwan to ruwa zai ta bulbulowa cikin jirgin ruwa bulbul zai cinye na ƙasan ya cinye na saman gaba daya idan ko suka ce a abu mu yadda a huda ba to sai su tsira gaba ɗaya domin rashin huda jirgin ruwan zai sa na ƙasa su tsira na sama su tsira to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta masu sabo da masu jan bakinsu su shiru haka in muka duba za mu ga ashabu sabati waɗanda Allah ta'ala ya ba mu a gurare da dama cikin alƙur'ani daga ciki akwai suratul araf inda ya magana akan wasu mutane da Allah ya hana su yin sura na asabar da aka hana su yin sura na asabar sai suka fito da wata dabara sai su dana tarkon ranar juma'a sai su zo kuma su ɗiba ranar litinin ranar lahadi saboda haka tarkon zai kakkama kifin ya tara musu ran asabar ba su zo ba amma kuma fatsan na in ta kama sai su zo su ɗiba ran lahadi duk da wannan dabarar da suke ɗin dai ba a musu komai ba da ƙarshe ma dai suka ce kai za su je su keta wannan doka ta Allah su yi su rana asabar da suka fara yin suɗin sai ƙasar ta kasu kashi uku kashi na farko sai suka yi shiru suka zama 'yan ba ruwanmu duk mijin iya baba ne suka koma gefe su ba su kamun kifi ba balle a kirga su cikin masu saƙo su ba su hana ba balle a kirga su cikin masu wa'azi sai kuma kashi na biyu su ne masu wa'azi suka tayi suna ta gargaɗi ya jama'a ku fashe Allah ya hana a kama kifi ranar asabar wannan abin da kuke yi keta doka ne da alfarma na dokar Allah ku daina sai su kuma waɗannan ba su ji wa'azin ba suka ci gaba da kamun kifi kaga an kasu uku masu sabo masu hana sabo da kuma waɗanda su ba su yi sabo ba ba su hana sabo ba to da Allah ta'ala ya aiko da azaba sai ce fa'an jainan lazina yan hauna anisu wa khazinan lazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukuna Allah ta'ala ya ce da na aiko azaba sai na tseratar da waɗanda suke hana aikata mummunan nan sai na kama azzalumai da mummunan abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci sai malam abdullahi dan abbas babban bajimi a fagen tafsiri da ilimin qur'ani wanda annabi ya ɗora hannu a kansa sallallahu alaihi wasallama ce Allah ka ba shi fassara alqur'ani Allah ka fahimtar da shi asiran da ke cikin alqur'ani ya ce to Allah ya gaya mana wannan al'umma ta kasu uku amma ya gaya mana ya tseratar da ɗaya to ina ragowar ɗayar da bata shiga cikin masu wa'azi ba ba ta shiga cikin masu saƙo ba ita ba a ji makomarta ba kawai da Allah ya ce na tseratar da masu hanawa sai ce kawai sai na dirkaci azzalumai na ruguje su to su ma an sa su cikin azzaluman ne ko kuma ya faru don haɗa suke masu wa'azi limata izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida qalu ma'aziratan wa fi qira'atin ma'aziratun ila rabbikum wa la'allahum yattaqun in ka karanta ma'aziratan ai naqlabu ma'aziratan ma'aziratan din ya zama fi'ulun bihi mansubun li fi'lin mahzuf ai naqlubu nahnu ma'aziratan muna neman hanzari ne a wajen Allah dan kai ya ce ana sabo mun kimi kishinsa mu hana shi yasa muka faɗa mun san faɗa ba za ta wa wani daɗi ba duk mai aikata saƙo baya son a faɗa baya so a faɗakar da mutane illar abin da yake yi sai dinga jin haushin masu wa'azi shi kuwa mai wa'azi babu mai san al'umma a duniya irin mai wa'azi domin shi yake gaya musu abin da za su yi su samu lada da abin da za su bari su samu lada in kuma ka ɗauko kira'an ma'aziratun ya zamo kabar mubtada mahzuf kenan ai hazihi ma'aziratun sai zama hazihi shine mubtada mahzu ma'aziratun khabar mubtada mahzuf ai hazihi ma'aziratun wannan wa'azin neman hanzari ne uzran aw nuzura ana yin wa'azi ne uzran dan ka ba mutum hanzari in an zo lahira Allah ya ce da ake barna mai kace na baka ni'ima ta karatu mai kace dama mutum uku sun fi shan wahala a lahira kuma sun fi samun lada a lahira da malamai da masu kuɗi da masu mulki saboda waɗannan ukun su ne aka musu babban ni'ima za a tambayi malami karatun da Allah ya baka ni'ima a kai ka sani ka sanar kudin da Allah ya baka maƙudan kuɗi wa ka taimakawa mulkin da Allah ya baka ina adalci don ka riƙe fawa a hannunka to da ake ya kai amfani da ƙarfin da Allah ya baka wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro da adalci a tsakanin jama'a waɗannan idan suka yi daidai in malami ya tsayaye daidai to darajarsa tana da girma in bai yi daidai ba kuma azabarsa ta fi tsanani hakanan nan mai kuɗin da bai amfani da kuɗinsa ya taimaki al'umma ba Allah ya tara masa maƙudan dukiya bai taimaki addini ba bai taimaki al'ummarsa ba bai taimaki 'yan uwansa ba bai taimaki maƙotansa ba bai taimaki abokan sana'arsa ba da yi amfani da dukiyarsa ya buɗe wa kansa mabuɗin gidan aljanna ba dama dukiya ko ka kashe ta ko ta kashe ka ko ku mutu tare ba ta da wani amfani wani waƙi yana cewa da kuɗi da maciji maganin su kashewa ko ka kashe su su a cikin kashe su ne ake samun daraja a cikin kashe su ne ake samun daraja saboda haka wannan shine abin da ya faru suka ce muna neman hanzari ne a wajen Allah wala'allahum yattaquna me yiwa kuma su su ji tsoron Allah bisa wa'azin da aka musu su daina abin da suke yi wanda yake jawo rashin ruwa yake jawo bala'i yake jawo masifa duk bala'o'in da suke fada al'umma da cututtuka da masifu da tashin hankali da rigingimu da kare tattalin arziki da lalacewar tarbiyyar 'ya'ya duk idan ana alfasha ne mutane musu hana ba ba su kuma kyamaci masu aikata alfashan ba suna ɗore musu gindi to menene alfasha alfasha ta kasu kashi biyu malamai suna cewa fahashal qawlu wal fi'lu iza qabuha magana ta yi muni aiki ya yi muni idan ya taɓarɓare da haka akwai alfasha a baki mutum ya dinga ɗunguma a shari'a yana ɗunguma baƙaƙen maganganu yana cin mutuncin jama'a yana musu ƙage yana musu ƙarya yana musu sharri yana ɓata musu suna ba tare da wata hujja ko dalili ba to wannan maganganun nasa sunansu alfasha sana akwai alfasha bil alfasha bil fi'il shine duk wani aiki mummuna da mutum zai aikata Wanda yake su shan giya su zina su caca su luwaɗi su maɗugo su duka waɗannan laifukan dukkansu alfasha ne.Ul'innallahu alayyahu amurabil fasha a takulu na alayyahu anhala ta'alamu. Ka ce Allah baya umarni da alfasha duk abin da ya faɗo cikin alfasha to yana cikin abin da Allah ta'ala bai umarni ya ba. To wa ke sa mutane suke alfasha? الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء misalacin inna Allah la ya amuru bil fasha wake umarni da alfasha wake ziga mutane cewa za su samu girma za su samu kima za su samu mutunci za su samu martaba za su isa za su buwaya za su ɗaukaka za su rinjaya idan suna aikata alfasha ta nan ne wasu suka ɗora ma kansu ma sai sun ci naman mutum a kashe mutum a yanka shi a yi ragada da sa a yi gandansa a yi dafaffe a yi soyayye a ci a yanka jariri a sha jininsa sau da a samu mulki ko a samu kuɗi ko a samu ɗaukaka in ba haka ba naman mutum ma zai daɗi duk awakin garin nan duk tumakin garin nan duk shanun garin nan duk kazan garin nan duk akuyar garin nan mutum ya rasa abin da zai ci sai mutum namansa hatta kai masifu ana zuwa makabartu a tono jama'a a ci a yanke kawunansu a yi tsafi don me don mulki da kuɗi a wani abu mutum baya neman aljanna ta hanyar inda ka mutum yana cin namun mutum ba aljanna yake so ba saboda ba inda ake samun aljanna ta hanyar cin namun mutum abinda ake so kuɗi da mulki sai shaidan ya ce ba za ka samu kuɗin ba ba za ka samu mulkin ba sai ka yanke kan ɗan adam a danna mutum da ƙarfi a yanke masa idanuwa wannan an ga mutum an danne shi yana ihu aka sa reza aka yanki fata sama da ƙasa aka zara ƙwayoyin aka tafi da su saboda an ce ƙwayoyin mutum ake so na idansa mai rai da shi za a haɗa tsafi a samu mulki ko a samu kuɗi shi kuma in zai samu mulki ya samu kuɗin ƙare ije iyan ko idan wani budurwa za a kama a yanke mata mama a yanke mata gaba a cicciri wasu fatfan na jikinta a saka a buhu a wurgar da gawar an sha ganin wannan ya zama ruwan dare an ji a rediyo an ji a talabijin an karanta a jarida an gani da ido gawawaki hatta kai wasu makabartu yanzu ana sa musu tsaro ana sa makabartu tsaro mutanen da suke bata an yi cigiya an yi cigiya ba a ji su ba Allah ya yawa da su musifa wata iri ce wannan bala'i wani iri ne ko nan ba sa haka wannan wani irin bala'i ne wani irin musifa ne wani irin tashin hankali ne kamar da dan uwanka abincinka to wannan alfasha ce mummuna wacce take yaduwa kamar ruwan dare tsakanin al'umma Allah ya tsare mu kiyaye mu da haka suna cewa fahasha ya fuhushu fuhushan fuhushan fahasha ya fuhushu fuhushan fa'ala ya fuhulu fuhulan idan abu ya munana asalin fi'ilin ana sa shi a cikin wazani na babin nasara yansuru nasarar kabuha ya kabuhu kubuhan abinda ya munana abinda ya munana ya zama ya ɓaci ishtadda qubuhu suna cewa fahashal amru iza jawaza haddahu duk abin da ya ƙetare iyaka yayi yawa sai a ce wannan abin ya zama alfasha ma'ana yayi muni ya zama abin tur shi yasa ake cewa alfahishatu mu'annasul fahish fahish shine muzakkar fahisha mu'annasa saboda sabo mafi yawa mace ce a harshen larabci da haka alfashatu alkabihu shani'u min kaulin au fi'ilin duk abin da ya munana ya zama abin tur abin yan yan yan yan abin Allah wadai abin to ya zama muni ya yi muni ya zama tur da Allah jam'insa sai a ce alfawahish alfasha قل إنما rabbi ربي الفواحش ما ظهر ha. wa ma batana kul ka ce innama adatu hasrin wa kasrin idza dakhalat ma ala inna ghayyarat ahkamaha isa ake kiranta khaffa makfufa da inna an san harfu taukidin wa nasbin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wayar yarfa'u al amma da ma ta shiga cikin hukuncin ya canza sai zama yanzu inna tana iya shiga jimla fi'iliya wanda da ba ta iya shiga saboda ma ta shiga sai ta canza ta sai zamo a ta hasirin ne wa kasarin tana takaita hukuncin abin da ya biyo bayanta ƙul inda ma harrama rabbiyal fawahisha kace kadai Allah mahalicci na ya hana alfasha ma zahara ha wa ma batana na alfasha bayan ta su ila kaulin wa fi'ilin. kuma ta kasu ila zahira wa batina akwai alfasha ta ɓoye wanda masu yi kullum a ɓoye suke ba sa so a gansu sai iya gurup ɗin masu saɓan wannan irin wannan nau'in saɓan su suke haɗuwa su mitin su kafa ƙungiya suna ba da kuɗi har da taimakawa da ceto irin nasu in ya faɗa cikin wani yanayi su ɗaukan man lauya su ba shi kuɗi akwai alfashar da take da ƙungiya har tana da site kai ta akwai wani i.com inda iblisai suke tattaunawa in ka zo kana neman membership a cikin wannan site din sai ka faɗi a cikin muggan laifuffuka wanne kake yi sai ka yi bakwai a cikin saba'in din nan to sannan za a mai da kai memba a ce ka cancanci ka zama memba a ƙungiyar 'yan taɓargaza saboda haka ka zama memba yanzu idan wani abu ya dame ka ko an kama 'yan sanda sun kama ka ko an kai ka kotu za su ɗaukan maka lauya sannan in a makaranta kake ko ina kake a makaranta ba ka da larurar faduwar jarabawa domin za a sanar cewa wane namuni akwai alkalin da aka kama wani mai tafka sako aka kai masa shi alkalin ya ce sai ya bi ya tabbatar ya hukunta mutumin nan sai aka yi masa waya daga wani gurin da baya zato aka ce wannan mutumin namuni ne a sako shi ko kuma ka ka ajara bayar da zai sai zaɓi ko dai aje rawani ya ba alƙalancin ko ya saki wannan mai saɓin baya cikin waɗanda sun fi ƙarfin doka su a saman doka suke an masa rijista a ƙungiyar taɓararru musifa ce wannan shi yasa muke ake ta roƙon Allah ake ta ganin canji ake ta neman ci gaba abu ya yiwa saboda duk zaharar fasadu fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas liziqahum ba'da lazi aminu ba fa duka ba Allah ya ce barna ta bayyana akan ruwa da tudu saboda abinda hannayen mutane suke aikatawa kuma Allah yana ɗanɗana musu shashin abinda suke aikatawa ko sa dawo Allahu akbar Allah mai rahama ice so nake ku dawo ba so nake ku yi gaba ba shi yasa sai dan taba ku ta can dan arzikin kai kare dan musiba ta fada ma waye kaza dan ku dawo ne kada mutum su ga suna sako kuma suna ci domin in kuna sako kuka ga kuma kuna ta samun kuɗi kuna ta jin daɗi to alama ce ta cewa Allah ya muku talala amma ana ana jin yau da daɗi gobe ba daɗi sai ka ga a ranar da ba daɗi an tafi masallaci sakamakon rashin daɗin sai ga wani ya tuba sai ga wani yana kamsu salawati duk sallolin nan biyar a jam'i yake su kuma da dare zai tashi ta istighfari yana ta neman gafara yana neman shirya kansa da 'ya'yansa da iyalinsa da al'ummar musulmi gaba da haka ne ma ma a zuba qabuhu min al-af'ali wal aqwali duk abin da ya munana a cikin maganganu da ayyukan jama'a to shine alfasha shi sa ake kiran luwaq alfasha saboda wato dabbobi ma sun fi masu aikata luwaɗi daraja don baka ga akuya na bin akuya ba ba za ka ga rago na bin rago ba ba za ka ga tinkiya na bin tinkiya ba ba za ka ga zakara na bin zakara ba sai dai zakara ya bi kaza saboda ya san haka aka halitta masa matar zakara ita cewa kaza kace kaza tana kan fidirarta da hankalinta da tunaninta ba jami'a ta je ba ba digiri ta ba ba kwasa-kwasai ta ba amma zakara ya gane cewa kaza ce matarsa ba dan uwansa zakara ba amma sai aka samu dan adam ya lalace har zakara ya fi shi karatu zakara ya fi shi ilimi ya fi shi tunani ya fi shi hankali ya fi shi hangen nesa tunda ya bi kaza shi kuma ya bi namiji wace irin musifa ce wannan shi Allah ya kira ta alfasha kuma da Allah ya tashi halakar da waɗanda suka fara luwaɗi ka je ƙasar jordan in kana da kuɗi kai ziyara a dead sea albaharul mayyit garin samuda da aruma kaga irin yadda Allah ya dammara garin ruwan sama da shekaru dubunnai ɗin na har yanzu ba a nutso a ciki kuma gashi da tsananin zafi da wasu acid da ba a san kansu ba a cikin ruwan da ya bayyana a saman garin da aka halakar wanda suke aikata wannan alfasha azabar da Allah ya musu ma duk a cikin nan azabar da Allah faɗa alƙur'ani babu ya ɗaura kan irin ta saboda Allah juya alƙarye ya sama ya dawo ƙasa ƙasa ya koma sama ra'asan ala aqibin upside down haka aka yi musu da aka ɗaga su aka juya sannan aka danna su a cikin ƙasa gaba ɗaya ba wanda ya sha amma shi ɗan ya zo buɗe wannan kofa a cikin al'ummar musulmi har da ƙungiya fa a wasu jihohin har shugabansu da sakataransu da mitin an taɓa kama wani a wata jiha sai bugawa 'yan ƙungiyar suka ce ai mun gaya maka banda yaro banda kuma yi da ƙarfi dokokin ƙungiyar kenan kada ka yi da karamin yaro kuma kada ka yi wa mutum da karfi sai dai ka gamsar da shi da kuɗi ko da jan hankali da waye i gamsu to shi ya keta wannan dokar bisa aka ce ba za a bashi lauya ba ya karya dokar kungiyar kai dan Allah ka wata musiba wannan wani irin bala'i ne Allah ka shiryar da wannan al'umma ta annabi Allah ka yaye ma waɗanda suka faɗa cikin wannan bala'i wannan bala'i Allah ka kare waɗanda ba su fada ba wannan musifa ce ba sai kuma ya zo ya cinna mata ga mata wata musifar kuma ita kuma mace sai ta ce ta daina gamsuwa da namiji yar uwarta mace take nema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ma suna da kungiya in ka shiga intanet ga site su nan da yawa har da membership da waye da sauransu kuma abin ya yadu kamar wutar dare mace ta wa ɗan uwarta shopping ta sai mata kayan bacci ta sai mata kayan ci da kayan sha ta mata wasiƙa an taɓa gayyata ta wata makaranta ta bodin ta 'yan mata da wannan abin ya yadu na je na buɗe wutar jahannama ne te musu bayanin hatsarin wannan abu suka dinga kuka wanda suka fada suka aiko suna neman tuba sai suke bayanin yadda suke yi wani sun gauce suke so sai rubuta yadda namiji ke rubuta wace wasiƙa ya wacce kaza ya kaza su haka suke yi sai su haɗu kuma in suka koya tun daga nan suka koya to ya zame musu jiki ko ta yi aure sai ta dinga bin wannan a gidanta ita ma tana bin wannan a gidanta su ma shaidan ya kimsa musu wani irin abin nan a ransu cewa ai ba a daukan aids ba a ba ba ciki ba ba wani haddi sananne hadda wani ba ba haddi sananne kuma sannan babu faduwar gaba don ka ga mace da mace za zaka dauka ai kawa da kawa su kuma ba su bin maza an ce ai za ku ɗaukaka za ku girma za ku samu matsayi za ku samu mulki za ku samu buwaya za ku yi kwarjini da kun zo guri duk sai a ji kwarjininku inna lillahi wa inna ilaihi wanda yake gamin ya ɗauki takaddarsa an sana za a ɗauki aiki a wata ma'aikata ya kai takaddunsa aka ga sun cika aka yi masa interview aka tabbatar cewa sharaɗin da ake nema position ɗin da za a bashi ya cancanta sai ga ana ta wasa da sa su ne ke gaya masa ai sai ka je an maka kaza shi ne cikon ɗaya abin dinnan ɗin eh shi ne ɗaya kiliyaris ɗin da za a ma ka duba wannan sharri dan Allah al'umma musulmi wani irin bala'i muke jawo kanmu wani irin musifa muke so ta faɗa to duk wannan alfasha kenan wani ya bi dabba yake shi ma dabba ne ya bi dabba ya bi saniya ya bi rago ya bi akuya wani kuma musifar ta kai shi bai wanda ba bai yi zina ba bai bi dabba ba bai waɗin ba ba ta maɗigon ba sai turawa suka yi wasu irin kayayyaki na zamani aka wa mace wani abu kamar gaban namiji wanda za ta dinga amfani da shi shi kuma namiji aka yi masa wani abu traveling baby ya tsana ce ta roba ake buga mata iska sai in miƙe ta a kan gado an mata siffa ta mace sai abin da zai da ita kuma ya wanke ya miƙe sa a jika ita kuma an mata gaba mai batir in ta sa batir ta makala kenan ta ɗaɗɗaure a jikin cinye ta ta saka ta danna batir shi kenan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahi al azim to wannan duk alfasha ce yasa Allah ce inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni baya sawa ayi alfasha shi Allah ta'ala ce man ya'ti kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal azabu dayfayn duk wacce ta zo wannan ana magana da matan annabi da ba wata mace a duniya da ta yi sa'ar miji irin matar annabi domin za ta yi takama ta ce ya jama'a duk duniyan nan ta allahu babu kamar mijina akwai mai ja da ita amma allah ta'ala duk da wannan girman nasu saboda mai girma ya yi sako ya fi abin takaici daban mamaki yasa Allah ya ce wacce ta zo da alfasha daga cikin ku ita an tashi mata azaba ninki biyu za a yi mata domin tunda tana da daraja tana da kima tana da matsayi to ba daidai take kamar ragowar mata ba sana Allah ta'ala ce innal ladzina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladzina amanu waɗanda suke so su ga alfasha ta yadu ita kuma alfasha kage ɓata suna sharri gulma munafunci annamimanci cinibibi tsegumi da irin waɗannan abubuwan yanzu kusan su ake yi da za ka ga wani majalisi an zauna ana tattaunawa akan wata matsala ta addini ya maganan wani dan iska ne wani mutumin kirki ne wani shakki ne wani yayi kuɗi wani yayi kare wani yayi kyau wani yayi muni wani ya watse wani ya dawo wani ya tafi wani ya fadi an zaɓuwa ne an kadawa ne cike nan maganganun mu kai tunufa an kada kai ba ka sani ba domin zama kana tattauna matsalar wani ya nuna kai baka da matsala zama kana tunanin wani ya dauka baka da kai naka tunanin zama kana tattauna ajandar wani ya dauka kai baka da ajandar dan da kana da abun yi ba za ka tsaya ka bata lokacin ka akan wani ba to haka halayyar mutane take bisa Allah ce wallati atina fashitin min nisa'iku fashtai shidu alaihinna arba'atan min fa in shahidu fa hunna fil buyut hatta yatawfahunna al-maut aw yaj'alu Allahu lahunna sabila waɗanda suka zo da alfasha daga cikin matanku ku nemi shaidu hudu su tabbatar in sun tabbatar ku tsare su a cikin gida har mutuwa ta zo ta same su ko kuma Allah ya bada kofar abin da za a musu shi ne annabi ce khuzu anni sabilakum khuzu anni sabilakum khuzu anni sabilakum aka saukar da hukuncin hukuncin da za a yi wa wanda aka kama shi yana aikata wadan annabi sallallahu alaihi wasallam da mai luwadi da wanda aka ma uqtulul fa'ila wal maf'ul bihi anan ne ake kashe fa'ili da maf'ul bihi al fa'il wa maf'ul bihi da an kashe su uqtulu alfa'ila alfa'ila nan kuma shine maf'uli لأن القتل وقع عليه والمفعول به شما مفعول به إن مفعول به معطوف على مفعول اقتلوا فعل أمر مجزوم علامة جزمه السكون على حذف النون لأنه من أفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فائل iqtulu alfa'ila shine maf'ulun bihi kuma anan ne aka ce da wanda yayi da wanda aka wa duk aka shi sai dai idan wanda aka wan an masa da karfi ko an yaudare shi aka bashi wani abun maye bai sani ba anan ne kawai akwai hujjar haka zai tsira ma ka duk kashe su zai kamar ka samu yana bin dabba shi ma a kashe shi a kashe dabbar sannan wasu malama ma suka ce a haɗa su a rami ɗaya dan ya tashi da dabba ya faɗi abin da ya mata ranar alkiyama wannan musifa ce bala'i ne Allah ka shirya da wanda suka fada cikin wannan musifa wanda ba su fada ba Allah ka tsare su da ikonka jinsin alfashar da saban Allah din malamai suka ce sun kasu kashi goma sha biyu kowane kaso kuma ya yi rassa tini na farko akwai alkufur kafirci da rassansa sannan akwai ashirka shirka tsafi da rassansa annifaq akwai munafunci da rassansa akwai alfusuq alfusuq alkhuruj an ta'a fita daga bin Allah shi ma yana da rassansa akwai al-isyan sabo da kashe-kashensa akwai al-ithm al-ithm wani nau'i ne shi ma na sabo al-udwan akwai zalunci a cikin sabo sai alfasha wal munkar shi sa Allah ce inna salata tanha anil fahsha wal munkar sallah tana hana masu yin ta aikata alfasha da munkari amma mutane sun sallah ta hana su kuma ba su hadu ba inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsha'i والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أقوى البغي shi ma nau'i ne na zaluncin kanka ko waninka ko tsakaninka da Allah da ya halicce ka akwai alqawlu ala Allah bila ilmi sharo karya kuma a jingina wa Allah shi ma wani sako ne mai zaman kansa ittiba'u ghairi sabilil mu'minin mutum ya bi tafarkin da ya san muminai ba wannan suka bi ba tun mutum ya wayi kai yana cikin irin wannan jinsin guda goma sha biyu ko alkufur ko ashir ko annifaq ko alfusuk ko al'isiyan ko al'isim ko al'udwan ko alfasha ko almunkar ko albaghay ko alqawlu ala allahi bighairi ilmin ko ittiba'u ghairi sabilil mu'minina in mutum ya samu kansa a cikin waɗannan nau'in saban guda biyar ya zai ya fita kafin mutuwa ta same shi ana fita daga kowane irin sabo ana iya barinsa wani yakan ce na saba ya zame min jiki wallahi in ka roƙi Allah zai iya raba ka da shi don Allah bai ce ai ba musifa ce kuma kayan ga mutum ya faɗa cikin wannan ba dariya za ka yi ba ba daɗi za ka ji ba ba farin ciki za ka yi ba ba zuwa za ka yi kana wa jama'a cewa wane ba sai kai ma addu'a Allah shirye shi raba shi da shi kai kuma da baka fada ba Allah ya tsare ka a dinga tausayawa waɗanda suka faɗa halin sabo a dinga musu addu'a Allah ya shiryar da su dan baka san irin sakaci da irin yadda shaidan ya kuzuzuta masa abin har ya gamsu ya faɗa ba fiyon ko mutanen mujahilai ne ba sa zuwa makaranta ba sa tambayan malamai kaɗan ne daga cikin al'umman nan waɗanda abu zai dame su su zo su tambayi malamai ba ba sa tambaya duk abin da shaidan ya suranta masa ko ya sawwala masa ko ya gaya masa kawai sai ya tashi ya kama yi musamman in ya ji za a samu kuɗi ko mulki ko wata ɗaukaka a ciki to tuba tunda keta alfarma wajen aikata alfasha akwai abin da kai kace cutar da kanka ka ɓata alaƙar kanka da kanka kamar ka ɗauki kanka ka danna a cikin wutar jahannama kana sani na biyu akwai wanda yake shafan haƙƙin wani ka taɓa akwai kuma wanda tsakaninka da Allah ka bata alaƙa to idan mutum ya gano ya fada cikin wannan akwai hanyar tuba da sharuɗanta sharaɗin tuba guda biyar ne idan tsakaninka da Allah ne na farko ka yi nadama nadama annadamu tawbatu shi kansa nadama ai tuba ne domin in ka ga mai sabo yana tuna sabansa yana jin bacin rai wanda fa ya wuce din kenan ma yana bacin rai a kansa to alama ce ta cewa shirya ta zo masa amma kada sai kai mun fanta ma fa ban sha ban biyar ba ka biyar mun fanta ma fa kai kago ta tsiya da nai ana ba da hira ana dariya kaga wato ba alamar nadama amma abin da ya wuce kai nadama wai ni din da Allah ya min kaza ya min kaza na zo da keta dokarsa na keta alfarmar shari'arsa kai kai ta kuka wannan shine ma ginshiki a tuba na biyu al ya zama tuban nan kayi shi ne saboda Allah ba wai gani kai ana ɗaukan cuta ta hanyar saɓon ba to mu ce na daina fa yanzu ai na daina kaza ya faru ya ce kai abin ne an ce ana kamuwa da cuta iri kaza kaga wannan ba ikhlasi kenan da za a daina kamuwa da wannan cutar zai yi mai kenan zai koma kaga ba ikhlasi to ya zama girman Allah ne ya sa ka bari ko mutum ya rasa wanda zai yi da shi duk kowa ya gane amma da saban nan ne ba ce to mutane sun daina kai ka yi ta abu kai kadai mutane ma tunda na ga an daina ni ma na daina kaga ba ikhlasi a cikin dainawar ko kuma saban ake da kuɗi sai kuɗin suka kare ba da kuɗin yanzu sai ce ya daina to shi ma wannan daina ta ba gaskiya a ciki tuban muzuru kenan aka ce to me tuban muzuru suka ce muzuru ne ya bincika duk gari ya gaba kaza duk garin ba kaza sun kare sai ce na tuba aka ce daga me yace daga cin kaji mana shikenan ya taho yana tafiya kuma sai hango ta kaza sai ce to a cikin tuban fa banda ke dan lokacin da na tuba ban ganki ba ba za ka yi murkushe ta ya cinye ya sake gamuwa da wata ya ce ke ma lokacin da na tuba ba kenan da aka baki shiga cikin tuba na ba sai murkushe ta sai aka rasa to akan me ya tuba tun da waɗannan komai ya gani sai ya ce a cikin tubansa wanda aka tuba ɗin ya ciki shi to shi za a ke cewa tuba tuban muzuru wanda bai ga kaza ba ya ce ya tuba kuma duk kazan da ya gani sai ya ce ba ta cikin tuban irin wannan tuban ba a so mutum ya tuba daga sabo ya daina sai kuma ya ga saban ya dawo ko sai ya samu kuɗi ko sai ya samu abokan yin saban ko sai ya ga ana samun ɗaukaka da yin saban ya ce kai mun babban zaha bari mu koma kaga wannan ba ikhlasi a cikin tubansa sannan na uku na uku bayan ikhlasi da nadama shine na biyu ko na uku shine an yi turkal ya tafi sa'atiha yanzu in kana tsakayi wani ai tuban kan zo masa yana cikin saɓan. sai ya ce bari in karasa wannan to baka tuba ba sai ka daina nan take giya kake sha sai ka ga abin nan hujjoji sun zo maka dace duk ka shagala ka gafala ka taɓarɓare sai kawai abin ya faɗo ma kawai sai ka tura kwalbar kaka ce a tutun da na share rabi bari in dai na shanya wannan insha Allah kuma na tuba ko ya kuma dansa zai tsiya sai kuma tuba ya zo masa ya to bari dai in wannan sha Allah daga wannan dai kam na gama to ba a haka an ya turkal ma'asiyar ya tafi sa'ati shi da abu na hudu abu na hudu wala yauda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi kada kuma a ranka ka sa cewa za ka koma nan gaba nan gaba kada ka sa a ranka kowane irin situation ka shiga na samu ko na rashi ko na kaskanci kowane irin bala'i za ka shiga sakamakon barin saban kada ka koma kun ga kenan a waɗannan guda uku an samu nadamar abin da ya wuce da barin wanda ake ciki da niyyar ba za a kuma yi a gaba ba kun ga kenan tuba sai ya haɗa jiya da yau da gobe da ɗazu da yanzu da in an jima an nadamu abin da ya wuce an yi turkar ma'asiyata fi ha ka bar na yanzu Allah ya uda ila zambin ka kiyaye gaba kun ga yayi nadamar baya ya niyyar ba zai a gaba ba ya bar na yanzu kun ga ya haɗa duka bangarori uku madin mudare da am mustaqbal diya basu sannan na biyar an ta kuna taubatu qabla an ta ɗalo ash-shamsu min magaribi ya zama tuban nan kuma kayi shi ne a lokacin da rana ba ta fito daga yamma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya jinkirta tuba yana ta sako sai kawai an wayi gari sai aka ga rana ta nan da ji Allah na tuba ina an rufe kofar ke na yi. wasu kan ƙara na shida wannan tuba kuma ya zamo ba sai da kaga za ka mutu ba aka yi irin tuban fir'auna ashe duk irin wa'azin da annabi musa yake fir'auna ya gane shakiyanci ne sai da ya biyo annabi musa ya sa annabi musa a gaba ruwa gaban annabi musa bayan annabi musa fir'auna shine abinda bahaushe yake cewa gaba kura bayan siyaki da haka annabi Musa ya waye gansa har mutanen annabi Musa sun tsorata sun ce inna la mudrakuna ta Musa ce kalla inna ma iya rabbi sayahdi suka ce an kama mu annabi Musa ya ce ba a kama ku ba Allah yana tare da mu zai ba mu mafita sai Allah ya annabi Musa wahayi ya ce ka daki ruwan nan da sandarka yana duka ruwan sai ya daskare ya zama kankara aka ce hauka wuce kai da mutanen ka gaba daya ya hau fir'auna yana zuwa mai kunya tunani ba fashi ya diskarar da ruwan nan ba shi ba sai ya bi su shi ya zo tsakiya su sun fita wa ya rage a ruwa fir'auna sai Allah ya ce ruwa koma yadda kake lamma adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana la ilaha illa allazi amanat banu isra'ila wa'ana ana musulmi na. fir'auna yana so ya zama kai din nan da kake kaduna fir'auna yana so ya zama shi ma musulmi ka Allah ce al'ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin duk baka tuna wannan ba sai da kaga mutuwa ta same ka Allah ya ce to bazan karbi tuban ka ba walaysat at-taubatu lillazina ya'maluna as hatta إذا حضر أحدهم الموت قال qala inni الآن وللذين يموتون وهم كفار shine abin da annabi kita malam gargiru duka kaje gargara gargiru gargaratan wa girgaran abu ya baci menene gargara an fara fusgarar mutum fatis saƙo bisa kafa ta fara shurin kafa ita ji hakika na daina ka daina ne ka je ka yi ma ɗan kuɗin nan da na tara waɗanda na ƙici na ƙisha na ƙi taimakon addini da al'umma a bawa da dubu hamsin wani dubu an ƙi a ba su dubu hamsin nan da kuma ka tafi ba naka ba ne dama su za a ba to shine ba a san irin wannan tuban kawai kuma mutuwa da yake ba ta da rana ko lokaci a sana a gurinmu yasa da ka samu dama na abin arziki maza ka yi da ka samu dama na barin wani abu mai yiwa minti ɗaya rage ma mun ga wannan abun mamaki mun shiga wani ƙauye wa'azi babban duhu ake kiran ƙauya akwai sarkin maguzawan gurin shekarar ɗari da wani abu yana maguzanci mai taɓa sallah ko raka guda ba sai ce shi ma zai musulunci ta mamaki tsoho tukub aka zo aka bashi kalmar shahada ai ba a yi mako guda ba tsohon nan ya mutu duk shekara ɗarin nan da yana maguzanci da wani abu sai Allah ya shirye shi a ba wanda ya matsa masa an yanyi da shi musulun da ya ce kai addinin nan naku dai zan shiga na yanke dan kashin na ba dan wani abu ba kawai na ga daidai ne sai na ka zaka bashi kalmar shahada ce an ce sai an tanadi rago muka ce a'a duk wanda ya karɓi ragon ba ma guje ya cuta balbal ba wani wanda ya ce mutum zai musulunta sai ya bada wani abu kyauta ake musulunta kai da ana karɓar wani abun kafin a musulunta da yanzu kana nan kana bauta barbushe ko inna uwa su ko mai danko ko barhaza ya fulani mai kokuna da kana can ba ka kana bin dodo kada aka kama musulunci kyauta kuma wani ya zo tambaya sai ka ce sai ya bada rago sadaka kyauta arha duk mai san kalmar shahada an ce ko liman yana hudu ba ku zo kalmar shahada iyanki ya baka kalmar shahada sane ya koma kan bari ba a jinkiri ba za a ce bari a gama kaza a baka kalmar shahada ba a jira to da ya iya mutuwa a lokacin bai karɓa ba saboda haka shine ma'anar yugargir din wannan sharuɗin su ake bukata ga tuba idan akwai haƙƙin ɗan adam a cikin abin da ka ci to kuma sharaɗin ya ƙari ya zama bakwai shine sai ka je ka ba shi haƙƙinsa haƙƙin nan zai iya yiwa mutuncinsa ne sai ka nemi yafewa zai iya ma dukiyarsa ce sai ka kai ma dukiyarsa zai iya zama mutuncinsa ne ka ɓata to ba wai ka je ka gaya maka cewa wani ni na ɓata maka suna a kafafen watsa labarai a jaridu a mujallu a gidajen rediyo ba ka yafe min bai yafu ba sai ka koma ka karyata kanka a kafafen watsa labarai ka janya maganar jama'a maganar nan da na faɗa kan wane ba gaskiya ba bane so ne bata masa suna ko mutuncinsa kuma daga baya na gane kuskure na dan haka a yafe mu kisa kuka ga har turai haka suke in ka bata mutum suna a jarida sai ka sake bugawa ka yi apology ka janya wannan maganar to idan ka cuci mutum ya mutu ko baka san yan uwansa da danginsa da iyalansa ba kuma ga kudinsa a hannunka ya zaka yi malamai suka ce idan a ji labarin garinsu da yan uwansa sai ka je ka kai musu ga magadansa ka ce ga kudin wani a hannuna a na kawo masa in baka san yan uwansa ba ba labarin garinsu da kowa to sai kai wani aiki da shi na musulunci da sunansa in kudin masu yawa ne ka gina makaranta ko ka gina masallaci ko ka yi asibiti da sunan wanda ka cuta cewa da niyan Allah kai masa lada in kuma yan kaɗan ne sai ka ba wani mara lafiya ya sai magani ko wani mai jin yunwa ci abinci ko wani mai wata bukata ta larura mai tsanani kaga mai rashin lafiya a cikin tsanani yake in aka ce ya rubuta min magani a taimaka ka ce mu je asibitin biya ko ka je ka saka kuɗin a wani asusu kamar da wasu suke yi su aji asusun a banki duk wanda ya zo da katin asibiti likita ya rubuta masa magani ba shi da karfin siye a ɗiba a wannan akawun a sai masa magani ayyukan jin to sai kai da wannan da nufin in la'alƙiyama ta tashi in ya nemi kuɗinsa sai ka ce ka yi sadaka da su kuma shi ma zai dinga jin ladan yana shiga akawun ɗinsa zai dinga jin alat karin karin lada yana ta faɗowa to wannan ladan fa ni ba ban yi wannan aikin ba ce ai wani ne da ya cuce ka kuma ya tuba shi ne ya saka maka kuɗin a wani gurin da kake samun lada shi ne kake ta jin alat kuɗi na faɗowa lada na faɗo maka garon garon kana ta ji to abinda me sa mutane suke fada cikin alfasha wato ɗabi'a ce mutane suke ɗabi'antuwa da ita irin na wasu dabbobi da wasu halayya da Allah ta'ala ce innan nafsa tun bisu sai malamai suka ce annafsu tana da hali uku ita annafsu ɗin tamu tana da hali uku akwai nafsun ammara bisu kakan shiga wani hali da zaka ji ka yana ce ma kafa ka banza ka fa kai ba abin fa da ake yayi kenan duk matasa shi suke duk gari shi ake duk unguwa shi ake jama'a da shi suke halayen jama'a ya canza kai ma an baka shiga irin wannan ba zaka zama an ware ka zaka zama baka waye ba ba dan birni bane kai bukatun ka ba za su biya ba kuma sabo duk yawan san aka ce asaga firin la ai warke duk sai ta baka shawarwari waɗanda zai faɗa ka rami shi sa suka ci ƙara shar'i na takwas na tuba suka ce dole kuma ka bar gurin da ake yin abin domin kana iya tuba da duk waɗannan sharuɗan kuma amma abokan tattauna ka duk ila abin da suke kenan in ka shigo hira ma yaka zama daban ka ji abin da ake ba irin sa kake ba to sai ka tashi ka canza abokai ka koma cikin waɗanda ba ma sa tunanin wannan abin sai ka ji ba a hira abin wannan shine abin da wani malami ya ba wani mutum da ya kashe mutum ɗari shawara ice ka bar garin ka koma wani gari ya mutu a hanya kuma ƙarshe ya samu rahama kun san kissa tana nan doguwa to shine akwai nafsun ammara bisu akwai annafsin lawama nafsin lawama kuma mai yawan zarginka shi ma zargin kashi biyu ne akwai ran da take zarginka baka tashi kayi abin arziki bai ka gan abu ya wuce na lada sai ka ga ka shiga wasu wasu ina ma na je wa'azin nan ina ma na je karatun nan ina ma da ake taimakon ginin masallacin nan na ba da tagudu ma yanzu gashi an gama an yi fenti ba da ku shi ka san addinin kace ba za ka ba sai Allah ya kawo wanda ya fi ka yi mai wa wani an ce masa za a yi masallaci abin nan yan masara ana neman taimako ya tsaye a kibawa kuma yana da halin da ma zai iya ga masallacin shi kadai ana nan kawai sai gashi an gama an yi fenti ana wa'azi in zai wuce sai ta jin kunya to wannan nafsin kenan lawama wata kuma nafsin wato sai an yi wani sabon jiya an sha biridi da burede an goku sai mutum da su ce kai ana ana hira ana cewa a jiya wallahi an cashe mutum kat ana yi asara ka ce na yi asara ai wato baka ga irin yadda aka dinga tsalle ana tuba ba kai amma an gama da ji kai ka gama da su aka maka Allah da baka samu damar zuwa ba su suka yi asara da musu je ba amma wai abin ya wuce ma na sabo mai hukun ka gode wa Allah da ba a yi da kai ba sai mutum wai ya dinga nadama ina ma ya more jiya to wannan ita ma nafsul lawwama kenan ita laumin da take maka wai baka yi sabo ba ita kuma wacce laumin da take maka baka yi abin arziki ba to sai annafsul mutma'inna annafsul mutma'inna ya ayyatuha annafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya nafsul mutuma mutma'inna wato an nitsa take a cikin bin Allah da mutum an ce Allahu akbar Allahu akbar sai ce kai tsaye da kwanan nan ba cinikin masara yanzu me an kira sallah sai zo ya nafila ya zauna ta istighfari yana jiran liman an gama ce to Allah za mu koma kan masaranmu Allah ga ina ciniki saboda kai na tsaya na zorai sallah Allah ka kawo kwastoma in siyar daga koma ka je ka bude ka ci gaba da awanka amma mutum ya ce a bari mu karasa karasa kai ayi liman yakan zo sai bayan minti biyar an kira sallah ci gaba da auna an ga wani ce to kafin dai eh, su gama raka a mun karasa ga an shiga wani babi kuma daban yanzu kana nuna Allah kiran da ya ma baka amsa ba hayya ala sala rufe kantinka ka taho sallah hayya ala fala taho wajen samun rabauta ai abin da yake ga mana kenan dan ba da hausa yake faɗa ba sa mutane ba sa gane ne rufe kantinka rufe shagonka rufe ofis ɗinka tsaye da kwanan masara taho masallaci a tsaya haka abin da ake cewa kenan haka yi mutum ya ce bari karasa ka karasa me to wannan shine abin da nafsul mutma'inna ita kawai akan lokaci zaka tashi kai amfaka da damuwa saboda ka nutsu da wannan ibadar ita ce rayuwarka to a ƙarƙashin wannan ne ake samun ita nafsin lawama ɗin da take umartar mutum da saɓo ita kanta ta kasu kashi-kashi akwai annafsul kalbiya akwai mai halin kare zuciyarsa irin ta kare ce su ce ta bambanta to ya kare yake kare kwaɗayi kare rashin zuciya kare rashin mutunci shi kare baya bukatar dalili ko hujja kai mai gidansa ne to inda za ka sa kafa ka taka kansa ya ihu in kai gaba sai ya biyo ka masaluhu ka masalin kalbi